a shirinmu na nishadi. A yau mun samu bakoncin Bella Vocal, mawakin Naija hip hop da reggae hip hop wanda yake amfani da kiɗe-kiɗen Afirka wajen rera waƙoƙinsa. Ya ce babban kalubalen da suke fuskanta a lokacin da ya fara waka bai wuce yadda al'umma da iyaye suke taɗe su ba domin sun shiga harkar waka. Eh ina yin waƙoƙi ne irin Naija hip hop amma Afro hip hop ne Afro hip ji hip hop ne amma kiɗan ba irin na Turai ba akwai gargajiyar ta Afirka a ciki. eh kamar na fela din haka za a kira shi to ina da kamar waka ta ta Kano ta da batun bingi wa mai dala da goran dutse Kano city Kano garin kowa yake ga gaske waƙoƙi na kenan to akwai wata bayan wannan ah, akwai su da ita wannan da ita aka fi sanin ka eh an sani da ita akwai kuma haters wanda gaskiya guys sun fi sani na da ita ita ana da sun ce ba za mu iya ba yanzu mun zo ai mun rera sun jiyo kuma sun watsa naira vocal family we are leading no oh, we are leading no oh. eh kin san da abun ka fara dauko shi mm. zaka danga samun na wasu suna tade ka wasu ce hauka ma kuke wasu ce ba za ku kai inda ake kake nan da ka fara eh to na samu da yawa gaskiya su eh, wani irin tadiya aka yi maka irin discouraging me zan kira shi da Hausa ne ah, babu kwarin gwiwa ba ba mu kwarin gwiwa sai dai a ita gaya mana abubuwan da za mu tsorata mu bari kuma ban bari ba daga wajen jama'a haka abokai iyaye ma wani lokacin da yan uwansu mun samu wannan problems to ya aka ko shawo kansu shine ganin bamu jawo musu magana ba kuma mun samu wasu abubuwa da ake bukata musamman kuɗi shine yanzu dai a lokacin nan ina nufin ka samu kuɗi ah to alhamdulillah da haka ana samu kenan ana samu ana samu ana samu ka dauke ta sana'a ce ko ko kana ka dauke ta kawai a matsayin abin rahani ko abin na dauke ta sana'a don shekara ta goma sha bakwai na yin ta sha bakwai tun kana yaushe kenan tun na gama secondary school ashe kai babba ne yaro ne to ka shafe sha bakwai kuma ka ga sai da ka gama sakandare ka fara ai ka sha ka sha miya ai to ba laifi gaskiya wani irin alfanu ka samu a wannan sana'a ka gaskiya da yawa sai dai faɗi kaɗan ma wasu ba zan yi tunawa ba na yi mallaki gida nawa na wa mahaifiyata gida na rike yara sauran mutum hamsin waɗanda wasu na yayi so suna tare da ni wanda su ma sun yi mekin sun samu abubuwa da dama wacce ce bakan damiyarka bakan ta a waka ita ce dai kano kamar wacce na rera miki to amma da da ke a waka kika zo mm. so ni abin da nake da yawa ba waka kaɗai nake wanda waka daga baya na fara ni makaɗi ne yawanci duk wani mawaki da yake tashi a waƙoƙin hausa irin na films zai wahala a manyan sa babu kiɗe-kiɗe na a ciki kana rausayawa kenan eh ni kiɗa ne aiki na wato composition na music din. To ya kake composing waɗannan waƙoƙi zuwa maka yake yi ko idan ka ga waƙa a rubuce ne kake cewa wannan wannan kiɗa ne ya kamata ya tafi da waƙar. No expression ne zuwa yake yi kawai. Zuwa yake ka kirkira ka yi dan gaskiya wasu suna copy na wasu amma ni bana bana copy. Kana hada da kalangu kenan? No. Tunda ka ce ana hada da na Africa. Ai kalangu ko na batana ni makaɗi ne. Mm. so duk yadda zan yi siga kiɗa na yi shi yadda nake bukata zan iya yin shi kuma da piano da kwamfuta ba sai na ɗauka langun na saba kana fuskantar kalubale na fuskanta a baya wani iri irin da kamar na iyaye ba su amince ba su ce ba sana'a ba ce ko shiriri ta ce iyakarcin kalubalen da ko kuma a wajen al'ummar gari kuma fa a ba na samun kalubale to me burinka na shine na kara mutunci na a wannan sana'a na taimaki wanda suke na baya ko na ƙasa da ni domin su ma su yi ƙwarin da za su ricin wani pic da muke bukatar a kai shine alfahari na da buri na kuma fata na studio na wato kamfani na vocal sound studio ya zama gidan rediyo nan gaba to al'adar shirin mukan yi wa mawaki tsiye okay. ya rera dandalin voa baiti ko amshi hmm. idan muka ta tsiye ka zaka iya yi dandalin voa rediyo na matasa abin so ga gunsu matasa muna alfahari da ku burin mu taimaka mana yadda mu ma za mu taimaka muku mu taimaki juna mu tashi sama like this day. dole sai ana yi ana haka da hannu eh shi rap ya gaji haka kana yi kana dan nuna alamar a yana jinjarin ɗinka <laughs> zan ce kenan shi haka dan motsin da nake yi Bella Vocal da ya ce babban muradinsa bai wuce ganin ofishinsa ya zama gidan rediyon mawaka ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.